maza mutanenmu barkanmu da waraka ranar mun tsaya akan rashin lafiyar maza da wasu abubuwa ko to ka san yadda zaka ka magance ko ka janyo matanka a jikinka kun san me yasa za ku sa matan ku su daina lesbian to wallahi sai ka shiga lungu da sako na mace ka ka san me yasa mace ke son mace saboda tana kama gindinta ta tsotsa ta tsotsa kai har sai kin jiran ki ma ya kusan fita to ka gani idan za ka dinga matanka aka ka dinga tsotsa kai ta tsotsa har sai ta ɗauke wuta ka in ma su ma ne ta yi ka ci gaba da yi to wallahi da safe sai ka ji wani sabon suna za ka ji ana honi to ka fahimta to irin wannan ko shine zai sa matanmu 'yan mata da matan aure da zawarawa wallahi su ne yin lesbian a waje abinda nake roƙon ku kenan kun gane mm. to wai ma ku tsaya jama'a wai su matan katon baki suka fi ku da ba za ka iya tsotsan gindin matanka ba har sai wata ta zo ta tsotsi gindin matanka daga waje haba dan Allah ya kamata kai ne za ka dinga tsotsan wajen nan saboda naka ne ba ma ku san wani abu ba ku san ruwan gindin nan wallahi wani mugun gargi ne da shi ya kamata ku gada ku gani za ku bani labari gaskiya ku gada ku gani ku je ku gada ku gani wannan shawarar da na baku wallahi da safe sai kun ga yadda matan ku za su fito suna honi me kake so in maka yanzu ko kuma me zan maka dan Allah ka gaya mun kaza kaza kaza kun fahimta to saboda tsabar shan gindin nan naka da kai da nono da ka sha mata shine ya janyo maka irin wayannan abubuwa don Allah ku jaggada ina so ku bani labari idan kun kalla wannan bidiyon nawa maza mutanen mu sai mun hada bidiyo na gaba <laughs>